وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما Allah baya karɓar tubar waɗanda suke zarcewa da aikata sabo ba sa tuba har sai sun gama yin mutuwa a sannan ne za ka ji wani daga cikinsu yana cewa ni na tuba yanzu daga dukkan abin da na yi na zunubi hakanan Allah baya karɓar tubar waɗanda suke mutuwa suna masu zarcewa akan kafirci waɗannan masu zarcewa akan sabo da waɗanda suke mutuwa suna kan kafirci mun tanadar musu da azaba mai raɗaɗi